Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mu da sake saduwa da ku a wani tashar ta mu ta gaskiya 24 TV. A yau mun hango muku sayan diyar mutuwar jaruman kanun mata hudu da suke da kananun shekaru. Amma kamun nan ku danna mana subscribe da kuma alamar kan rawa don samu shirye-shiryen mu mun gode. cikin wayannan jaruman kanun mata wayanda suka rasu suna da kananun shekaru ta hudu ita ce fadila muhammad ita ce jarumar masarantar fina-finan hausa wacce ta yi sharafi daga shekarar 2011 zuwa 2014 tana daya daga cikin jarumai masu matukar salo da farin jini a masana'antar matashiyar jarumar tana da wani salo wanda ke saka zukatan masu kallon shadi tauraruwarta ta fara haskawa ne tun baya da ta fito a fina-finai masu suna hubbi da basaja babu shakka waɗannan fina-finai sun daga tauraruwa ta sama jaruma ta rasu ne ranar juma'a 28 ga watan agus shekarar 2020 da misalin karfe 11 na dare a cikin motar mahaifinta yayin da yake kokarin kai ta asibiti kafin rasuwar tata damar jaruma na fama da ciwon zuciya bayan kwanan daya kafin ta koma ga Allah ciwon ya taso mata inda aka mika ta wa asibiti a ranar ta samu sauki har aka koma gida sannan da washe gari ciwon ya sake tashi wanda bai sake lafawa ba sai dai tafiya da yi da ranta jarumar mai shekaru 27 a duniya da haifuwa an yi mata sallar jana'iza da misalin karfe 8:30 na safiya a ranar asabar a gidan iyayenta da ke fage kulos unguwar dosa da ke kaduna allah ya ji kanta da rahama ya sa aljanna ce makomarta ta uku maryam aliyu Marigayya Maryam na daya daga cikin yan matan masanantar fina-finan Hausa masu matukar farin jini a lokacin da take raye. Ta bayyana fina-finai masu suna Sarkin Gona da Tajirai. Ta rasu ne yayin da take nakuda za ta haifu a cikin watan Afrilu shekarar 2011. Ta rasu tana da shekaru 25 a duniya kuma ta bar mijinta mai suna Musbahu M. Ahmad don uwa gani Zuru M. Ahmad wanda jarumi na a masanantar Kannywood. Allah ya ji kanta da rahama, ya aljanna ce makomarta. ta biyu ita ce safiya ahmed babu shakka za a ci gaba da tunawa da ita akan gudunmawar da ta bada wajen ficen masana'antar kanit wasu daga cikin fitattun fina-finan da jarumar ta fito sun hada da rudin sumi da gobe ma rana ce ta rasu tana da shekaru 27 marigayiyar wato jarumar safiya ta rasu ne bayan gajerar rashin lafiya da ta fama da shi a garin kano a shekarar 2010 hazikar jaruman na cikin sharafinta yayin da mutuwar ta ɗauke ta allah ya cikanta ya mata rahama ta ɗaya balaraba muhammad balaraba jaruma ce da ta yi farin jini a masanantar fina-finai sakamakon hazaka da iya gogewa a wasan kwaikwayo da ta yi allah ya karɓi rayuwar jarumar balaraba muhammad a ranar goma sha uku ga watan maris na shekarar 2002 ta rasu sakamakon mummunan hadari da ta yi marigayiyar ta rasu ne a yayin da ake kan hanyar kai ta ɗakin mijinta bayan ɗora musu aure da aka yi da jarumi shu'aibu lawan wanda aka fi sani da kumurci tabbas har wayo ana jimamin rashin ta a kaniwood jarumar ta fito a fina-finai kamar haka furuci waye da tasiri da dai sauransu allah ya ji kanta da rahama ya gafarta musu allah ya ji kan magabatanmu idan namu ta zo allah ya sa mu cika da imani Mun gode daga hangen nesa TV. Ku danna mana like idan video ya muku dadi. Sai kuma mun hadu a sabon video na gaba.